wanda ya kamu wannan safiya na litini lafiya yau ɗaya ga watan sha'aban hijira manzon tsira annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara 442 wanda yake ya yi daidai ga sha biyar watan march miladiya 2021 muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya jagorance mu a cikin wannan zama ya sa mu yi katari a wurin faɗan daidai kuma sa mu yi katari a wurin sauraron karatu wanda zai amfani mu cikin wannan rayuwa sa'annan da rayuwa da kenan bayan mutuwa kamar yadda muka sani mu gushe ba har wa yau muna cikin sura na biyu a tsarin alkur'ani mai girma idan an faro daga sama suratul bakara wanda wancan sati mun kwana kan aya na 283 inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanun makbuda aya na kwana a kai kenan yau ba da ɓacin lokaci ba mun ci gaba da karatu haka za mu fara kan aya na 284 inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa lillahi ma fi samawati wa ma fi al'ard wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah haka mun shiga mu ji irin sako na ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ke zuwa muna gaba ɗaya namu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 به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل أنزل إليه من ربه والمؤمنون آه. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله آه. لا نفرق بين أحد من رسله آه. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير نعم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن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 jififfe wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya la'ane shi ya kore shi daga barin rahamansa muna neman albarka na wannan karatu da za mu yi don haka muna farawa da suna Allah mai rahma mai jin kai Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa lillahi ma samawati wa ma fil ard ababen da ke cikin sammai da wa'yan da ke cikin ƙasai gaba ɗaya na Allah ne duk wani abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasan nan gaba ɗaya Allah ne subhanahu wa ta'ala mamallaki wanda yake mallakansa ne gaba ɗaya da haka lillahi ma fi samawati wa ma fi ard ababen da ke cikin sammai da wanda ke kan ƙasa gaba ɗaya na Allah ne a wurin mulki sa'annan ma ma'abuci mallakan wa'annan ababa sa'annan gaba ɗayan ababen da ke cikin sammai da ƙasai bayi suke ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala farko ga aya labari yake ba mu cewa gaba ɗayan abin da ke cikin sammai da waɗanda ke cikin ƙasa duka mallaka ne na Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mallakansa nashi ba wanda ke tarayya da Allah subhanahu wa ta'ala kan wani abu kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana liƙawa a wurin ganin duk wani abin da ke cikin samai da ƙasa babu wani abin da ke ɓoyewa Allah subhanahu wa ta'ala daidai ke abin da ke bayyane da abin da ke ɓoye duka gaba ɗaya na Allah ne subhanahu wa ta'ala abin da yake ƙarami ko mai girma gaba ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala shi ke mallakan wa'annan da haka Allah subhanahu wa ta'ala cewa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah idan kun bayyana abin da ke cikin zukatanku na ababa da suke lamirai kenan wanda wani bai sani ba kai ne yake zuciyanka kake tunanin aikatawa ko kake tunanin aiwatarwa to na abin da ke cikin zuciyan tun kafin ma ka huruta ko ka bayyana Allah subhanahu wa ta'ala ce idan kun yi haka ko kuwa kun bayyana ababen da ke cikin zukatanku yuhasibukum bihillah Allah subhanahu wa ta'ala zai muku hisabi kan abin da yake yana cikin zukatanku daidai yake wanda kuka bayyana da wanda kuka ainihin ɓoye domin Allah subhanahu wa ta'ala babu abin da ke ɓuya daga barinsa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bada labari a cikin suratu Ali Imran yana cewa kul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah ka ce ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da za ku ɓoye abin da ke cikin kirazan ku ko kuwa ku bayyana Allah subhanahu wa ta'ala dai ya sani wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard kuma abin da ke cikin sammai da waɗanda ke kan ƙasar nan gaba ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya sani wallahu ala kulli shay'in qadir Allah subhanahu wa ta'ala mai iko ne a kan dukkanin komai da haka Allah ba abin da ke ɓoye mai ana aya kenan na 29 sautu Ali Imran haka ne Allah subhanahu wa ta'ala faɗa wa nuriya cewa ya alamu sirra wa akhfa a cikin sautu Taha Allah subhanahu wa ta'ala shi ya san abin da yake asiri da wanda ma ya fi ɓuya wanda da wuya a gane yana nan to duk Allah subhanahu wa ta'ala ya san da su gaba ɗaya na ka aya ko aya na nuna mana cewa duk abin da mutum ke tunani ko ke kudurtawa a zuciyarsa Allah subhanahu wa ta'ala ya san wannan abin gaba ɗaya na haka ba abin da ke iya ɓoyewa Allah subhanahu wa ta'ala maluma mafassara alkur'ani sun yi saɓani kan lamarin wagga aya ko wannan yanki daga cikin ayan wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi idan kun bayyana abin da ke cikin ku ko kun ɓoye Allah subhanahu wa ta'ala zai muku hisabi a kai sai suka yi saɓani su mafassaran alkur'ani sai wasu daga cikin suka ce waga aya khasa ta keɓantu ne kan wani nau'i daban ko nau'i na musamman daga cikin ayyuka ko tunani na ainihin zuciya bayan sun faɗa haka sai su kuma suka yi wannan zance suka yi saɓani kan menene hakikanin abin da ake nufi da wannan zance sai wasu daga cikin suka ce ai ayan nan tana haɗe ne da ayan da ta wuce kafin zuwa ga wagga aya ayan da karanta ƙarshe sati wancan kuma ga karatunmu na sati wancan gaba da tun daga ayatul dain da sauran aya na 283 da take cikowa wannan ayan ne Allah na cewa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farhanun maqbuda fa in amina ba'dukum ba'da falyu'addi alladhi tumina amanatahu walyattaqillaha rabba wala taktumu shahada wala taktumu shahada kada ku boye shaida wa man yaktumuha fa innahu athimun qalbu duk wanda kuma ya boye shaida ya tabbatar cewa shi mai sabo ne ko zuciyansa zuciya ne na masu sabo wallahu bima ta'lamuna alim Allah masani ne bima ta'maluna game da abin da kuke aikatawa sai suka ce ayan nan ci kowan ainihin zance ne ko bayani kan lamarin ɓoye shida bayan ya bayyana to in kun yi haka nan yuhasibukum bihi Allah Allah zai muku hisabi akan wannan domin kun ɓoye shida wanda yake kun sani kun san gaskiya kuka ki amincewa ko ki yarda ku faɗi gaskiya ga cikin maluma mafasara alkur'ani kamar imamu sha'abi da ikrima Allah ya musu rama da jin kai su duka sun ce wannan ayan ci kowa ne na wancan aya da muka ji kan lamarin ɓoye shaida Wace da shi wannan ayan hasa ne kan lamarin ɓoye shaida idan mutum ya ɓoye shaida Allah ya mai hisabi a kai in ya bayyana ma Allah ya mai hisabi a kenan hisabin zai tafi ne kan gaskiya da mutum ya bayyana ko ko mutum ya juyar da abin da yake shaida a wurin sa ya faɗi wani abu daban to yuhasibukum bihilla Allah subhanahu wa ta'ala zai muku hisabi kan wannan lamari sai wasu daga cikin maluman kuma suka faɗi zance da yake akasin wannan suka ce nazalat fi man yatawalla al-kafirin duna al-mu'minin wata ayan nan ta sauka ne a kan lamari na musulmai wayanda suke bayyana soyayya ga kahurai kuma bayan mu'minai ga mu'minai sai su bar su suna ainihin nuna soyayyansu in wani abu ya taba wani kahuri yanda suke jin zafi a cikin zukatan sun ya taba dan uwansu musulmi ba su jin haka sun zo su ga kafurai na ci gaba ko da musulmai za su hallaka suna ainihin bayyana jibinta da soyayya ga wayanda suke kahurai koma bayan mu'minai to wannan lamarin wanda ke tare da irin wannan halin ko da ya bayyana ko ya ɓoye a zuciyarsa to ranar kiyama Allah subhanahu wa ta'ala zai mai hisabi a kan wannan matsayi kuma wannan zance shi ne zance da aka samu daga malamin nan imam muqatil haka ya faɗa ya ce wannan shine abin da ake nufi da وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله كما يندى الله سبحانه وتعالى فلا تكن صوت آل إمران ألا ولا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نصا هرزوا كرشا آية Allah na cewa la yattakhizul mu'minina al-kafirin la yattakhizul mu'minuna al-kafirina min dunil mu'minin kada mu'minai su riki kahurai su zama masoya majibintansu kuma bayan mu'minai Allah ya ce wa man yaf'al zalik duk wanda zai yi haka falaisa min Allah fi shay'in bai da wani matsayi a wurin Allah kina abin da yake yin ba abin da Allah ke so bane kuma ba shi tare da Allah subhanahu wa ta'ala ta kowane huska bayan wannan ayan ne sai Allah subhanahu wa ta'ala ya biyo da aya na 29 ce kul in tukfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah idan kun boye abin da ke cikin zukatanku ko kun bayyana Allah subhanahu wa ta'ala dai ya sani wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard kuma Allah ya san ababen da ke cikin sammai da wanda ke cikin ƙasar nan wallahu ala kulli shay'in qadir kuma Allah subhanahu wa ta'ala mai iko ne akan komai yadda kun ga ayan nan na tabbatarwa ne kan lamari na masu jibintan kahurai kuma bayan mu'minai wannan shi ne zance na bangare daga cikin malumma sai su malum suka ce wagga aya a ba khas bane aya ne wanda yake am ya shammala duk wani abin da yake mutum ya ɓoye a cikin zuciyarsa kan lamari na ainihin ayyuka da ake yi da jiki ko wanda ake faɗa da halshe Allah subhanahu wa ta'ala ce wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah idan kun bayyana abin da ke cikin zukatanku ko kun ɓoye Allah subhanahu wa ta'ala shi zai ainihin muku hisabi akan wannan matsayin in kun ɓoye ko kun bayyana yuhasibukum bihillah Allah subhanahu ta'ala zai muku hisabi akan wannan sai ga ayan nan Allah ya kawo ƙarin bayani kan ayan da ke cikin sautu Ali Imran da wanda ke cikin sautu Taha da Allah ya tabbatar cewa ya alamu sirra wa akhfa ya san abin da yake an yi shi cikin asiri ko abin da ya fi buya sa'an nan da ayan nan so in tufu ma fi buduhu ya alamu ya'lamuhu Ka ce in kun ɓoye abin da ke cikin kirazanku ko kun bayyana Allah ya sani nan da Allah ya kawo wannan bayani shi ce kuma yuhasibukum bihi la. ba kawai sani ba shi shikenan fa hasib a'a Allah ya sani kuma zai muku hisabi a kan abin da yake kun bayyana ko kun ɓoye a cikin zukatanku gaba ɗaya don haka ne yayin da ayanan ta sauka sai lamarin ya tsananta akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tsorata suka razana hankali ya tashi in abin da ke cikin zuciya mutum ya bayyana ko bai bayyana ba Allah zai mai hisabi to wane ne zai iya yin wannan wane ne zai iya zauna ya ce bai taba tunanin aikata wani mummunan aiki ba wane bai taba ta yin wani abin da ke bai dace ba a zuciyarsa daga baya saboda tsoron Allah ya kame ba zai aikata ba in dai Allah subhanahu wataala zai muna hisabi kan duk wani abin da ke cikin zukatanmu to ya za mu yi mu kubuta daga azaban Allah domin abin da ke ainihin faruwa a zukatanmu na tunani manya da ƙanana sun kai inda suka kai don haka don tsananin imani na sahabban annabi sallallahu da sakankan cewansu a wurin yadda da Allah sun suka cewa wannan lamari lamari ne wanda yake yafi karfin su ba su iyawa a ce abin da mutum ya bayyana da wanda ma ya ɓoye bai bayyana ba da ya yi tunanin shi a zuciya zai yi bai yi ba duka Allah zai yi sabi a kai waye zai iya wannan da aka samu hadisi wanda ya tabbata a cikin sahihu muslim kan hadisi na 125 daga sahabi na mai girma abu huraira Allah ya kara yarda a gare shi ya ce lamma nazalat ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama lillahi ma fi samawati wa ma fi ard yayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ayan na lillahi ma fi samawati wa ma fi ard abin da ke cikin sammai da wa'anda ke cikin ƙasa gaba ɗaya na Allah ne wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah idan kun bayyana abin da ke cikin kirazanku idan kun bayyana abin da ke cikin zukatanku ko kun ɓoye su Allah subhanahu wa ta'ala zai muku hisabi a kai fa ya gafiru liman ya sha cikin ganin dama na Allah sai ya gafartawa wanda ya so wa yu'adhibu man ya sha wanda kuma Allah yake so sai azabtar da shi wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan dukkan komai yayin da aka saukar da waga aya ishtadda zalika ala ashabi Rasulillah. sallallahu alaihi wasallam abu huraira sai wannan lamarin ya tsananta akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abin ya tsananta akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi sallam fa'atau rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi sai suka je wa manzo sallallahu alaihi wa sallam thumma jathau ala rukab sai gabaɗin su gurfana akan kan gwiwowinsu wa ƙalu sai suka ce ya Rasulallah ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullifna min al'amali ma nutik an ainihin faratta muna daga ayyuka wanda muna iya yi an farata muna cikin ayyuka wanda nutiku muna iya aikatawa suka ce as-sala wal jihad was sadaka. sai ga sallah ga azumi ga jihadi ga ba da sadaka wayannan duka da Allah ya farata muna mun iya mun yi domin abu ne wanda muna iyawa wa unzila ta alaika hazi aya amma hakika yanzu an saukar maka da wagga aya ne wala ha amma ita wagga ayan ba ma iyawa abinda aka saukar mana ya fi ƙarfinmu la nutiquha ba za mu iya ba faƙola rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ya ce a turiduna an ta kulu kama ƙala ahalul kitabai ne min ƙablikun shin so kuke yi ku faɗi irin abinda Wa'inda aka baiwa littattafai guda biyu gabanin zuwan ku suka faɗa ne yana nufin taura da injila yahudu da nasara kenan kuna son ku yi zance irin na yahudu da nasara ne ina wa na mun ji amma ba ma yi shi irin wannan zancen kuke yi sai ce bal kulan ce a'a kada ku faɗi haka abin da ya kamata ku ce shine ina wa ata'ana mun ji kuma mun bi abinda Allah ya faɗa duka sami ina mun ji wa na kuma muna biyayya gufranaka rabbana muna neman ka ya kai ubangijinmu wa ilaikal kalmasir makoma a wurin ka yake abu hurairah yace falamma aqarra biha alqawm yayin da jama'a na sahabban annabi sallallahu alaihi suka tabbatar da wannan zance suka amince da wannan zance suka bi wa zallat biha alsinatuhum kuma harshen kowa ya rinka cewa sami'ina wa atana gufranaka rabbana wa ilaikal masir idan sun faɗi har ya zama abu mai sauki akan harsuna domin an saba faɗa anzalallahu fi athariha bayan ayan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ayin ke bi amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun shi manzon kansa ya yi imani da abin da aka saukar mai daga ubangijinsa tare da mabiyansa mu'minai kullun amana billah dukkan su sun imani da Allah wa mala'ikati sun imani da mala'ikun Allah wa kutubihi wa rusuli suka imani da littattafai na Allah da manzannin Allah la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba mu bambantawa tsakanin wani daga cikin manzanai mu ce mun yarda da wani ba mai yarda da wani ba wa qalu sami'na wa atana kuma sun ce mun ji kuma mun yi biyayya gufranaka rabbana wa ilaikal masir gafaranka muke nema ya kai ubangijin ubangijinmu makoma a wurinka yake falamma fa'alu zalik yayin da sahabbai suka yi wannan matsayin na Allah sai Allah ya shafe hukunci da ke cikin ayin da muke karanta wannan wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah sai Allah ya shafe wannan hukuncin fa anzalallahu sai Allah saukar da ayanin la yukallifu nafsan illa wus'aha Allah bai kallafa wa rai yin wani abu shi ne abinda wannan ran zai iya yi laha ma kasabat rai na samun lada na abin da ya aikata wa alaiha maktasabat mugun sakamako kuma na ainihin sauka ne akan wanda ya aikata mummuna rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana ubangiji mu kada ka kama mu idan mun yi abu akan mantuwa ko mun yi shi akan kuskure har zuwa ƙarshen sura wannan shine abinda Abu Huraira ya faɗa bisa ga ainihin ayan nan kenan wannan hadisin na tabbatarwa cewa ayan nan amu ne kan duk wani abin da mutum ya ɓoye a cikin zuciyarsa na mummuna Allah ya yi hukunci a kai ma sai Allah ya shafe wannan hukunci da la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha har zuwa ƙarshen suratul baqara akwai hadisi har wayo cikin sahihu muslim kan hadisi na lamba 126 daga sahabin nan mai girma Abdullahi dan Mas'ud Allah ya ƙara yarda a gare shi ya ce lamma hazihil aya yayin da Allah subhanahu wataala ya saukar da waga aya wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah idan kun bayyana abin da ke cikin zukatanku ko kun ɓoye su Allah zai muku hisabi da wannan abin qala Abdullahi ɗan Abbas ya ce dakhala qulubahum minha shay'un lam yadkhul qulubahum min shay' ko wani abu daga cikin ayan sai shiga zukatansu amma wani suka kasa ganewa suka rikice suka kasa fahimta suka kasa ganin koya za su riƙe wannan ayan kala Allah ɗan mas'ud ya ce fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kulu sami'na wa atana ku ce mun ji kuma mun yi biyayya wa sallamna kuma mun sallama lamari zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yayin da suka faɗi haka fa alkallahu al-iman fi qulubihim sai Allah ya jefa imani a cikin zukatan wayannan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa sai Allah ya saukar da amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih ila qawlihi fansurna ala al-qawmi Allah saukar daga amanar rasulu har zuwa jumla na karshen suran fansurna alal kawomil kafirin Allah ka taimaka muna kan jama'a waɗanda yake wanda suka zaɓi kahurci suka zama kahurai kuma haka ne har wayo imamu muslim ya sake ruwaitowa sai ƙari ya ce rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana yayin da zaka karanta zaka ce rabbana ubangijin mu la tu'akhizna kada ka kama mu kada ka ja kunnin mu in nasina aw akhtana idan mu yi mantuwa ko mun yi kuskure <coughs> yayin da suka faɗa haka ƙwala ƙwarfa altu Allah subhanahu wa ta'ala ce hakika na muku haka in kun yi mantuwa ko kuskure ba zan kama ku ba قد فعلت حقيقة أنا يحكى ربنا ولا تحملنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملت على الذين kada ka ɗibiya mana wani abin da ke zai fi ƙarfin mu kamar yanda wa wayanda suka wuce gabanin zuwa mu qala qad fa'altu Allah ce na yi muku haka rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi ya Allah kada ka farata muna aikata abinda karfin mu ba zai iya ba qala qad fa'altu sai Allah ce tabbas na muku haka wa'fu anna waghfir lana warhamna Allah ka yafe muna ka gafarta muna kai muna jin kai anta maulana fansurna alal qawmil kafirin kai ne majibincin mu ka taimaka muna akan kahurai qala qad fa'altu Allah subhanahu wa ta'ala ce nayi muku haka yana kuka roƙan tabbas na yi haka na tabbatar muku kaga wannan hadisin ya zo har yana tabbatarwa cewa ayan na amuni kan duk abin da mutum ya ɓoye a zuciya bai bayyana ba da Allah zai hisabi a kai amma sai Allah ya shafe wannan hukuncin da ayoyin da suka biyo baya har zuwa ƙarshen sura." haka akwai hadisi da aka samu daga marwan al-asfar wanda imam al-bukhari ya fitar shi a cikin sahihinsa kan hadisi na 4546 daga an rajulin min asabin nabi sallallahu alaihi wasallam ko daga wani mutum ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shi marwanul asfar yaji yace asabhu ibn umar ina zaton kamar abdullahi dan umar ne shine ya faɗi wannan zance yace wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu idan kun bayyana abin da ke cikin kirazanku ko kuka ɓoye shi qala yace nasakatha al allati ba'daha yace aya da ta biyo bayan waga aya ta goge hukuncin wagga ayin ke la yukallifu na nafsan illa wus'aha ha zuwa ƙarshe haka ne har wa yau aka ruwaito daga dewa daga cikin malumma mafassaran alkur'ani cewa ita waga aya wa in tubudu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibukum bihi Allah cewa aya ce mansuha an shafi hukuncinta aya ne wanda yanzu hukuncinta baya aiki amma farko Allah subhanahu wataala ya saukar da ayan sa'an na biyu da aya da ya goge hukunci na ita waga aya wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah Imam Ibn Kathir a cikin tafsirinsa ya kawo zance na cewa qad sabata bima rawahu al-jama'a fi kutubihim as-sitta zance ya tabbata bisa ga hadisi wanda jama'a na maluma suka ruwaito a cikin littattafansu guda shida kutubu sita yana nufin Sahihu bukhari sahihu muslim sunan abu sunan tirmidhi sunan nisa'i da sunan ibn majah Wani littattafai zaka ce ma kutubu sita yace to jama'a na maluma sun ruwaito a cikin littattafansu guda shida nan gaba daya yana cikin kowanne daya daga cikin littattafan gaba daya an abi hurairah radiyallahu anhu qala daga abi hurairah Allah ya kara yarda a gare shi ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce inna Allah tajawaza li an ummati lalle ne Allah subhanahu wa ta'ala yayi mini rangomi game da lamarin al'umma na ma bihi bihi fusaha abinda suka yi shawara da zukatansa kai kina abinda mutum ya tunaninsa da zai yi sai bai yi ba annan salati to al'umma na gaba ɗaya wanda ya irin wannan Allah ya yafe musu malam ta takallam matukar mai shi bai huruta ba malam takallam matukar baka huruta ba au ta'mal ko baka aikata ba in ka huruta ka aikata lokacin ya zamo aiki wanda za a yi hukuncinsa daban amma yayin da yake tunani ne a zuci bai bayyana ba Allah subhanahu wa ta'ala yi wa al'umma na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam rangume a kai wani muka ce ina cikin sahihul Bukhari kan hadisi na 2528 a cikin sahihu Muslim hadisi na 127 za a ga wannan zance sanan sauran malumma ashabu sunan guda hudu na duka sun ruwaito haka ne akwai zance da ya tabbata a cikin sahihain Buhari da Muslim daga Abu Huraira Allah ya kara yarda a gare shi yace الله صلى sallallahu alaihi وسلم manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata garshi ya ce qala azza wa jal Allah wanda yake ya buwa ya kuma ya ɗaukaka ya faɗa yana cewa 'Iza hamma abdi bi sayyi'a idan bawa na ya himmantu da aikata mummuna ya so ya aikata babban laifi ya so ya aikata mummuna aiki fala taktubuha alaihi Allah na gaya mala'iku kada ku rubuta mai kamar yayi laifi in ya so yayi laifin yanzu bai aikata ba fala taktubuha alaihi kada ku rubuta mai falifi fa in amilaha amma idan ya aikata faktubuha sayi'a ku rubuta mai laifi da idan abin da ya kada ku ƙara wani abakai faktubuha sayi'a sai ku rubuta mai laifi ɗayan da ya ku rubuta wannan wa in hamma bi hasana amma idan bawana ya himmantu da aikata aikin kirki falam ya amalha sai bai yi ba faktubuha hasana ku rubuta mai lada cikakke na aiki ɗaya da ya yi fa'in amilaha amma idan ya yi aikin faktubuha ashira sai ku rubuta mai irin aikin da yin har gida goma haka wani na nuna mai yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke sun mu ka himmantu ka niyan za ka aikata mummuna baka aikata ba ka rubuta komai in ka aikata wa rubuta ma da ka amma in ka so yin aikin kirki sai baka samu daman aikatawa ba wa a rubuta ma aikin kirki cikakke in kuma ka aikata to ba irin abin da kayin za a ma ba za a baka irin shi goma ne wanda yake misdaq ne na kaulin lahi ta'ala man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wanda yazo da aikin kirki daya yana da irin wannan aikin har gida goma a ga wannan hadisi hadisi ne sahihi imamu bukhari ya fitar a cikin sahihin sa kan hadisi na 7501 a cikin sahihu muslim kan hadisi na 128 za a ga wannan hadisi na abu huraira allah ya kara yarda a gare shi har wa yau kan wannan ainihin matsayin wurin ɓoye aiki ko mugun tunani a zuciya wurin aikata aiki na laifi akwai hadisi yaro daga Abu Huraira Allah ya kara yadda a gari shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam shine yace qala Allah Allah madauki yace idza hamma abdi bi hasana idan bawa na yi himantu da yin aikin kiki walam ya'malha sai bi aikata alkhairin ba katabtuha lahu hasana na rubuta mai ya aikata aikin kirki fa in amilaha katabtuha lahu wa ashra hasanat idan ya aikata fa sai in rubuta mai lada ɗaya goma ko lada linkin wannan aikin goma ila 700 har zuwa linki ɗari daga goma kenan mafi karancin abin da ake ba mutum kenan amma na wannan iya kai kai har gida ɗari kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa baya a cikin karatun suratul bakara matul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim Allah ce misalin masu fidda dukiya su bayar kan hanya na Allah kamar misalin kwaya ne wanda ya fidda zanganiya guda bakwai a cikin kowane zanganiyan kuma akwai irin wannan kwayan ɗaya ɗari kenan ɗari bakwai kenan annabi muhammad sallallahu alaihi allah subhanahu wataala ya ce allah ce zan linka mai goma ila sab'ami'ati har zuwa linki ɗaya ɗari kenan bisa ga niyya da kyautata aiki sai na wani ya fi na wani yawa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idan hamma bi sayi'a wa amma idan bawa ya himmantu da ya aikata mummuna falan ya sai bai ba lam aktubuha alai ban rubuta mai laifi wani ke gwada mana ubangiji wanda yake yana son mu fiye ga yadda muke son kawunanmu kuma baya son azabtar da wani shi dai mutum ya zaɓi yana son a mai azaba sai ya aikata mummuna dai ya je ya ga azaba ranar kiyama idan mutum ya himmantu da aikata mummuna sai bai aikata ba falam lam aktubha alaihi ba zan rubuta mai laifi ba fa in amilaha amma in ya aikata wannan laifin ka katabtuha sayyi'atan wahida sai in rubuta mai laifi ɗaya kawai in ji Allah subhanahu wa ta'ala shi mana hadisin har imam muslim ya fitar a cikin sahihinsa haka manzon Allah sallallahu ya faɗa a cikin wani hadisi wanda ya tabbata a cikin sahihu muslim har wa yau yana cewa qalatil mala'ika mala'iku suka ce rabbi zaka abduka yuridu an yi ya'mala sayyi'a suka ce ubangiji gafa bawanka nan yana son ya aikata laifi ga bawanka yuridu an yi amal sayyi'a yana son ya aikata mummuna wa huwa absaru bihi wa amma Allah ya fi su sana abinda mai shi zai yi amma aiki ne Allah subhanahu wa ta'ala ya sa su dole sai sun yi qala sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce urkubuhu ku ainihin kula kuna murakaba kuna lura da shi Fa ina amilaha faktubuha lahu bi in ya aikata ku rubuta mai didin abin da ya aikata wa in taraka amma in ya bari dan tsoron Allah faktubuha lahu hasana ku rubuta mai kamar ya aikata aikin kirki sai a rubuta mutum lada kuma cike kaga wannan bambancin wannan da wancan shine shi wannan ba ya bar aikin ne kawai dan bai samu daman yi ba ya bari ne don tsoron Allah za a rubuta mai lada kamar ya aikata alkhairi wa innama tarakaha min jarraya domin ya bar wannan laifin ne saboda tsoro na saboda gudun azaba na saboda gudun jan kunni na da haka sai a rubuta mai lada cikakke kamar ya aikata alkhairi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yana cewa idza asana ahadun islamahu idan wani ya kyautata musulunci sa shi yayi musulunci mai kyau musulunci na tauhidi musulunci na bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya kyautata musulunci sa fa inna lahu bi kulli hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi ashri amsalha kowane aikin kiki zai daya sai an rubuta mai ladan irin wannan aikin har su goma ila 700 wani ma na fin goma har ya kai 700 wa kullu sayi'atin tuktabu bi mithliha kowane laifi za a rubuta mai irin laifin da ya ne hatta yalqa Allah azza wa har lokacin da zai haɗu da Allah wanda yake ya ya kuma ya ɗaukaka wannan hadisi ma yana cikin sahihu muslim kan hadisi na lamba 129 za a ga wannan zance haka ne har wa yau akwai hadisi daga abu huraira allah kara yadda gare shi ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man hamma bi hasanatin falam ya'malha duk wanda ya so ya aikata aikin kirki sai bai yi ba kuti batlahu hasana za a rubuta mai lada ومن هم بسيئة فلم ومن هم بحسنة فعملها وند كما يهمنتو da aikata mai kyau sai kuma ya aikata kutibat lahu ashran za a rubuta mai irin aikin da yayi gida goma ila 700 har zuwa ɗari wa man hamma bi sayyi'a wanda kuma yaso ya aikata muna falam ya'malha bi balam tuktab lahu ba rubuta mai komai amilaha wa in kutibat in ya aikata sai a rubuta mai daidin laifinsa mun ga hadisai da yawa malam imam ibn kasir ya kawo a cikin tafsirinsa kan wannan matsayi domin mu ƙara fahimta game da wannan matsayi da aka akwai hadisi wanda yana da muhimmanci mu karanta har wa yau daga sahabi na migina abdullahi dan mas'ud abdullahi dan abbas allah ya ƙara yarda a gaishe ga annabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbi ta'ala daga cikin abinda da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito daga ubangiji madaukaki qala Allah subhanahu wa ta'ala ce inna Allah kataba alhasanati was-sayyi'at lalle ne Allah subhanahu wa ta'ala ya gama rubuta ayyuka kyawawa da munana sun bayyana zalik sanan sai wa bayansa bayanin mai kyau da mara kyau kamar hamma bi hasana da haka duk wanda ya so aikata mai kyau falam ya amalha sai bai yi ba katabaha Allahu lahu indahu hasanatan kamila Allah zai rubuta mai cikakken lada ko cikakken sakamako na mai kyau a wurin sawa in hamma biha kuma idan ya himmantu da aikata mai kyau fa amilaha sai aikata katabaha Allahu indahu wa ashara hasanat Allah zai rubuta mai lada irin wannan har gida goma ila 700 def har zuwa 700 ila adafin kathira na wani ma na fin 700 kamar da zo karshen ayan nan wallahu yudaifu liman sha. Allah na riban yawa wanda yake so wallahu wasi'un alim Allah sarki ne mai kuma sarki ne wanda yake masani wa ina hamma bi sayyi'a amma idan mutum ya himmantu da aikata mummuna falam ya'malha sai bai yi ba katabaha Allahu indahu hasana Allah zai rubuta mai mai kyau wa ina hamma biha fa'amilaha idan ya himmantu da aikata mummuna sai yayi katabaha Allahu indahu sayyi'atan wahida laifi ɗaya kawai Allah zai rubuta mai a cikin wani ziyada ma sai ya kawo cikin wani ruwa ya ce wa mahallahu wala yahliku Allah illa Allah na share laifuffuka ko babu wanda zai halaka a wurin Allah shi dai wanda yake dama halakakke ne ko kuwa ya zaɓi halaka shi wanda yake halakakke ko kuwa wanda dama ya zaɓi hallaka ne kawai Allah ya kare mu haka ne har yau akwai hadisi wanda aka samu daga Abu Huraira Allah ya kare yadda gare shi ya yace ja'a nasun min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wasu mutane suka zo daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasalu suka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam faqalu suka ce inna najidu fi anfusina ma yata'azamu ahaduna an yatakallama bihi ce wallahi muka zauna muna iya sai wani abu ya faɗo muna a cikin zukatanmu wallahi ko ɗaya muna ga girman shi a ce ya fito bakin shi ba sai ga zukatanmu na ba mu shawara kamar mu aikata wannan abin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce wa qad ya yace kun ji irin haka a zukatanku kuwa qalu na'am so ce kwarai ko muna jin haka zukata mu qala sai sai ce za zaka sarihul imani ce tsantsan imani kenan imani kenan filin wuri har kaga hankalinka ya baka wani shawara kai kana ganin girma abin ma ka faɗi a ce an ji shi bakinka in ba mai imani bane kawai da shawarar ya zo aiwatarwa yake naka ka ji ma wani tunani ya faɗo ma a kai har kana ganin girman wannan abin to wani na tabbatarwa cewa kana da imani da yake ya fito karara in ji annabi muhammad sallallahu ce zaka sarihul iman wannan shine imani wanda yake ya fito karara imani wanda babu wani abin da ya buya a ciki don haka mutum ya ji irin wannan ma yana ga kai wani abu ma kenan nake yi to me shi na da imani ne in mutum bai da imani abinda zuciyar shi ya ba shi shawara shi dai wanda zai fi karfin shi wurin aikatawa kawai aikatawa yake domin wannan ne zuciyar ke son a aikata amma har mutum ya ga kamar girma abin bai son ma a ji shi a bakinsa to tabbas wannan mutumin mai imani ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lillahi ma fi samawati wa ma fil ard ababan da ke cikin sammai gaba daya da wayanda ke cikin kassan nan na Allah ne wa in tubdu ma fi anfusikum idan kun bayyana ababan da ke cikin zukatanku aw tukhfuhu ko kun boye abin da ke cikin zukatanku yuhasibukum bihi Allah Allah zai muku hisabi bisa ga wannan matsayin fa yaghfiru liman yasha cikin gafara cikin ganin dama na Allah sai ya gafarta wanda yake so wa yu'adhibu man yasha kuma Allah zai azabtar da wanda yake so wallahu ala kulli shay'in qadir kuma Allah subhanahu wa ta'ala mai iko ne akan dukkan komai sai Allah subhanahu wa ta'ala ce mai آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون نعم كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله نعم. لا نفرق بين أحد من رسله نعم. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير نعم الله سبحانه وتعالى آمن الرسول bima unzila ilaihi min rabbihi wal shi manzon fi annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi imani da abinda aka saukar mai daga ubangijinsa tare da mu'minai da suke bin shi kenan bayan abinda ya faru kamar muka cikin hadisai suka gabata da suka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya sauka muna da dokoki ya fara mana wasu ababen da muna iyawa amma yanzu ya kawo muna wani doka wanda ba ma iyawa anasa sallallahu ce a ah, kada ku faɗi irin abinda ahlul kitab suka faɗa sun ce sami'na wa asaina ku ku ce ina wa ata'ana ghufranaka rabbana ilaikal masir sai suka ce ina wa ata'ana ghufranaka rabbana ilaikal masir sai Allah saukar da ayan ya tabbatar cewa shi manzon dama shi da ayan ya sauko mai shi bai yi wani tunani irin nasu ba da haka yayi imani da abin da Allah ya saukar mai sa'annan mu'minan da ke bin shi da musu bayani su kuma sun yi imani kullun amana billah gaba daya annabi da sahabbansa gaba daya sun imani da Allah wa mala'ikatihi sun yi imani da mala'ikunsa wa kutubihi sun yi imani da littattafai na Allah wa rusuli sun yi imani da manzanni na Allah la nufarriku baina ahadin min rusuli ba mu bambantawa tsakanin wani daga cikin manzanni na Allah subhanahu wa ta'ala wa qalu sami'na wa atana suna cewa mun ji kuma mun mi biyayya mun ji kuma mun bi gufranaka rabbana ka muke nema ya kan ubangijinmu wa ilaikal masir a wurinka makoma yake akwai hadisi wanda imamu al-bukhari da imamu muslim suka rawaito daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kare yadda a gare shi yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qara'a bil ayatayn min akhir surati al-baqara duk wanda zai karanta ayoyi guda biyu da ke ƙarshen suratul baqara daga amanar rasulu har zuwa fansurna alal kafirina ayoyi guda biyun nan wanda zai karanta su fi laila a cikin dare ɗaya kafatahu sun wadace shi wanda dare ya yi سيكرنت آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حمل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 sallallahu alaihi wa sallam daga sai mu rike iri-irin ababe haka ba a wasa da su in an ji sai a rike a kula domin kowa daga cikin mu na bukatan kariya na Allah domin miyagu suna da yawa shedanu suna da yawa akwai shedanu na mutane akwai shedanu na aljannu akwai yanda hasada ke kasu ga zuwa cin maita da saura suna kallon mutum da wani alkhairi suna so su ga wani alkhairin ya gushe ba shi nan kuma to duk wani maita na maye shedancin shedani in mutum ya karanta wayannan ayoyi guda biyu a dare inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun wadace shi daga barin duk wani sharri da ke faruwa a cikin dare haka ne akwai hadisi da aka samu daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare yadda a gare shi yace baina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa indahu jibril wa yayin da annabi sallallahu alaihi ke zaune sai ya kasance kuma akwai jibril tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam is sami'a naqidan fawqahu sai yaji wani kwankwasa ko wani ƙara a da shi farafa jibrilu basarahu ila sama sai malaika jibril ya cire kansa sai ya duba sama faƙala sai jibril ya ce haza babun qad futiha sama ce wannan ƙofa kenan hakika wanda aka buɗe daga sama ma futiha qattu tunda ake ba a taba buɗe wannan kofan ba ƙala ya ce fa nazala minhu malakun sai wani mala'iki ya sauko daga wannan kofar daga sama fa atan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam fa qala sai wannan mala'ikin sai ya zo wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallam abshir bi nuraini qad utitahuma abshir bi nuraini qad utitahuma albushirinka da wasu haske guda biyu wayanda suke hakika an ba ka lam na biyun kablak babu wani annabin da aka taba ba wannan hasken gabaninka kai ne kanka aka fara kuma kai ne karshe haske guda biyu wanda aka baka albushirinka ga wannan haske shi ce mai fatihatul kitab wa khawatim suratul baqara fatihatul kitabi wa khawatimi suratul bakara suratul fatiha alhamdulillahi rabbil alamin zuwa wal dhalin fatihatul kitab kenan sanin da khawatimu suratul bakara daga amanar rasulu har zuwa fansurna alal qawmil kafirin karshen suratul bakara ce wayanna suratul fata da wayannan ayoyi guda biyu sune haske guda biyu wayanda aka ba kai annabi Muhammad sallallahu da ba taba ba wani annabi ba gabanin zuwanka sai ce lan takra harfan minhuma illa utitahu ba za ka karanta harafi ɗaya daga cikin shi an baka me ake nufi da wannan annabi muhammad sallan shi ya koro wannan kan bushara ne mala'iki ya zo mai da shi in ya karanta karshen suratul bakara mun ga karshen sura nan addu'o'i ne mutum ke roƙa to duk lokacin da mutum zai karanta duka sai an bashi abin da yake roƙa daga rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana rabbana wala tahmil alaina isran kama hamalta wa alladhina min qablina rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin wayannan addu'o'i ne mutum ya roƙa duk yayin da mutum ya roƙi wannan sai an bashi haka ne mun zo sautul fatiha na an fara daga ihdina siratul mustaqim siratul ladina an amta alaihim ghairil maktubi alaihim wal dallin ka to ihdina siratul mustaqim ka shirya da mu hanya madaidaici siratul ladina an amta alaihim hanya na wa'anda kai wa ni'ima na shirya daga cikin annabawa da Siddikai da shahidai da salihan bayi Allah ka shirye mu kan wannan hanya ghairil maktubi alaihim kada ka sanya mu akan hanyar waɗanda ake hushi da su yahudu kenan wala ballin haka ne kada ka sa mu kan hanyar batattu yan kirista kenan yayin da mutum ya karanta wannan abin da ya roƙa daga ciki za a bashi wannan shine hakikanin ma'anan wannan hadisi wanda ya tabbata a cikin sahihu muslim wanda akwai ruwaya makamancin wanda ya zo cikin sahihu bukhari da annan sallallahu ke cewa duk wanda ya roki Allah da wayannan suratul fatiha sa'annan daga cikin suratul bakara ana bashi to wannan shine ma'ana hadisin bayan da wasu ka dauka ba kan kana addu'a in kai addu'a daga ce fatiha sai a karanta fatiha in an karanta to addu'ar da ka roki za a baka ba ma'anar hadisin kenan ba addu'o'in da ke cikin wayannan surori kenan ku ta rokan Allah da wayannan suratul fatiha da karshen bakara domin ababa da ke cikin na roka in ka roki Allah ka karanta wurin sai a baka abin da ka roka ba wai kowane addu'a ka kai shiga karanta fatiha sannan a karba ba wannan ba ma'anar hadisin kenan haka a kula hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a tafiyar da su yanda suka taho kuma a ɗauke su bisa ga fahimtar magabatanmu na kwarai tun daga sahaba sahabbai da tabi'ai yau duk wani gwanintan ka wurin fahimta ba ka kai wa'ancan fahimta ba sun fi mu fahimta sun fi mu sanin yaren annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka ne ba mu samu ko so ɗaya daga cikin sahabbai wani sahabi addu'a ya kare ya ce fatiha ya ce bisirri fata ko bil jihari fataha wannan ba sunna ne da aka samu daga magabata ba ko sun fi mu sanin su kuma ga gaya ma wannan sun fi kuma fahimtar magana annabi sallallahu alaihi da wannan alkhairi ne da kana khairan la sabakuna ilaihi da alkhairi ne wallahi su za su fara yi sannan mu mu zo mu gani mu yi na ce sahabai sun fi fahimtar magana annabi sallallahu alaihi wanda ke musu wannan ma wallahi akwai shakka kan musuluncinsa domin yaren annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan yaren ake yi zamaninsa don aka irin wannan yaren ya yi hurci ya magana da sahabbansa da aka Allah ɗan masu ya ce man kana minkum mustannan falyastanni biman qad duk wanda ke son ya yi kwaikwayo daga cikinku. duk wanda ke son ya bi wani sunna to ya bi sunnan wanda ya mutu Ya ce fa innal hayya la ya manuhul' fitina domin rayayye ba zai amintu daga barin fitina ba fitina ya bar rayayye ya bar gaskiya ya faɗi ƙarya saboda wani bukatansa na duniya ce ce ula'ika ashabu muhammadin sallallahu kuna son ku san da nake nufi da wanda suka mutu ina nufin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi kenan me yasa yace sun fi ku zurfin fahimta da ilimi ba yawan ilimi ba in ya karanta hadisi guda ya fi ka fahimta kai ka haddata hadisai dubu ko guda ba guda da ka fahimci ki da kyau kamar ɗayan da sahabi ya fahimci gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ne faɗa kenan ka roki Allah ka karanta suratul fatiha abinda ke ciki na roƙa duka Allah ya baka ka karanta ƙarshen suratul bakara ayoyi bin nan abinda ke cikin addu'a duka Allah subhanahu wa ta'ala zai baka cewa da Allah yana amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi shi manzo ya yi imani da abin da aka saukar zuwa gare shi daga ubangijinsa wannan Allah subhanahu wa ta'ala ba mu labari kan annar sallasan da ya imani in kana shakka ma to Allah na tabbatar ma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam dai ya imani wal mu'minun sa'annan da mu'minai Allah ya hada da mu'minai ne saboda su ne wa'anda suke ɗaukan umarni daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk abinda annabi sallallahu faɗa suna ɗauka ba su zaɓen wani su bar wani ba su cewa wangade wallahi ba mu yarda wanda ke wannan ba mumini ba ne to mumini ke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam su sai allah ya shaida cewa su ma muminan sun yi imani kan gaba ɗayan abinda allah subhanahu wataala ya saukarwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai allah ya haɗa annabin da muminan gaba ɗaya sai ce kullun amana billah dukkansu da annabi da mu'minan sallallahu alaihi wa sallama sun imani da Allah shine ubangiji wa mala'ikati sun imani da mala'iku halitta ne daga haske Allah ya sanya su halitta wanda ba sa ci ba su sha ba su gajiya la ya sunan ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba su sabawa Allah bisa ga abin da Allah ya hore su da yi daidai abin da aka hore su shi suke aikatawa kaga Allah ya ce su ma mala'iku ya kada mutum ya imani kan akwai wayannan halittan wa kutube mutum ya imani da littattafai da Allah ya saukar gaba da cewa littattafai ne daga Allah subhanahu wa ta'ala imani da littattafai ba aiki da abin da ke cikin littattafan bane domin aiki da shi da abin da ke cikin alkur'ani Allah bai hurin mu yi aiki da wani hukunci daga cikin wani littafi ba matukar alkur'ani mu ya zo da abin da ya khalafa wa wannan kaga ce ayatun da na gani cikin bible dai ai shi ma littafin Allah ne alkur'ani aka ce ka bi amma kai imani Allah ya saukar da wasu littattafan kafin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rusuli haka ne zaka yi imani sun yi imani da manzannai na Allah subhanahu wa ta'ala gaba ɗaya la nufarriku baina ahadin min rusuli ba mu bambantawa tsakanin wani daga cikin manzanne na Allah subhanahu wa ta'ala mu ce wannan manzo mutumin kirki ne wannan manzo da ba mutumin kirki ba ne a'a a musulunci duk wani manzo daga Allah ya zo bawan Allah ne ba a samu wani mutumin kirki don kirkinsa ya fi wani manzo hadisi da ya zo kan ainihin ulama wa ummati ka an biya ibanu isra'il wannan maudu'u ne kage ne kirin karya ne aka dangantawa manzon Allah sallallahu alaihi ya ce maluma al'ummarsa kaman annabawan banu isra'il ne wallahi ba gaskiya ba ne babu wani mutum da ba annabi ba da ya kai wani annabi daraja a wurin allah subhanahu wa ta'ala su ne zababbu cikin halittan allah a wurin allah da haka allah ya zaɓe su da manzanci ko annabci yana ainihin zance da su yana musu wahayi ya tabbatar da doka da umri da yake so a yakan kasa ta kansu zai zo da haka babu wani mutumin da ya kawo wani manzo ko wani ba annabi bayan annabawa ne ake samun mutanen kwarai kuma suwa ke bi sa'annan suwa sa'annan suwa da haka babu bambanta tsakanin manzane mu ce wannan manzo da ba na kwarai bane wannan manzo shine na kwarai kamar yadda yan kirista suke ko yadda yahudawa suke yi la nufarriqu baina ahadin min rusuli babu bambanta tsakanin wani daga cikin manzane na Allah subhanahu wataala mu ce mun imani da wannan ba mu imani da wannan wannan ba mu ce mun yarda da wannan ba mu yarda da wannan ba domin gaba ɗayan manzannin Allah sadikuna masu gaskiya ne baruna masu nagarta ne rashiduna shiryayyu ne wanda zai masu shiryarwa mahadiyun ne su duka masu shiryewa ne zuwa ga hanya na Allah subhanahu wa ta'ala shi dai kawai abin da kenan shine doka ko shari'a na manzo na za a share shari'an wani manzo iyaka kenan shi shari'a na annabi Muhammad sallallahu ya zo ya share shari'a na annabawan suka wuce gabaninsa duka kuma shari'a na annabi Muhammad sallallahu alaihi zai yi aiki akan wannan doron kasa har ranan tashin kiyama kuma yin imani gaba ɗaya da wa'annan manzannin gaba ɗaya la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba mu bambantawa tsakanin wani daga cikin manzanni na Allah subhanahu wa ta'ala wa qalu sami'na wa atana da annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'minan gaba ɗaya sun ce Samiina, ai sami'ina kaulaka ya rabbana mun ji zance da kai muna ya kai ubangiji mu mun ji wa fahimnahu ko mun fahimce shi gaba ɗaya wa kumna bihi ko mun tsayar da shi a ta'ana kenan mun tsayar da wannan abin wa mtasalna al'amala bi muqtadahu ko muna kamanta aiki da da. ka faɗa ko abinda yake ma'anin abinda ka faɗa muna Allah mun tabbatar da wannan zawo bi gufranaka rabbana muna neman gafaranka ya kai ubangiji ka gafarta mana kai muna jin kai wa ilaikal masir kuma Allah subhanahu wa ta'ala muna tabbatarwa cewa makoma a wurin keke ba mu da wurin bi ba mu da wurin shiga ba mu da mafaka ba mu da wurin gudu daga barinka shi dai komawa zuwa gare ka na rabbana wa ilaikal masir muna neman gafaranka ya kai ubangijinmu kuma a wurinka makoma yake sai Allah ya ce mai لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نعم لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت نعم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا نعم ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين نعم الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نصا إلا وسعها الله سبحانه وتعالى بيكلف وري يوم ونعب شيء أبين wannan ran zai iya yi la yukallifu Allahu nassan illa wus'aha ai la yukallafu ahadun fawqa taqati Allah subhanahu ta'ala ba zai kallafawa wani ya farata wani yin wani abin da ya yafi karfin wannan mutumin ba la kallifu Allahu nassan illa wus'aha Allah bai wa rai aikata wani abu shi dai abinda wannan rai zai iya aikatawa akwai zance da aka yi wa sufiyanu bin uyaina tambaya ko an yi wa sufiyanu bin uyaina tambaya game da ayan nan la yukallifu Allah sani illa wusaha fa qala sai sufiyanu bin uyaina yace illa yassaraha wa Allah subhanahu wa ta'ala bi faratawa rai aikata wannan shi dai Allah ya sawwakawa wannan rai wannan aikin indai Allah ya farata yin wani aiki to komin wuyan aikin Allah ya sawwaka ya yassare ya bari mu iya mu yi wannan aikin ba zai fi ƙarfin mu ba la yukallifu na san illa wus'aha Allah bai kallafawa rai yin wani abu illa yassaraha sai dai Allah subhanahu wata'ala ya wa bawa iya wan aikata wannan abin walam yukallifuha fawqa ha. Allah bai tilasawa mutum yayi abin da yake ya fi karfin sa wannan zance Imam al-Bagawi yace wannan zance zance ne wanda yake mai kyau domin ya ma'anansa ya yi daidai domin kalma alwusu shine maduna taka abin da yake bai kai ko bai kai ya fi karfin mutum ba da haka layu yukallifu na sani illa wus'aha Allah subhanahu wa ta'ala baya kallafawa rayin wani abu shi dai abin da wannan ran zai iya kuma wannan tausayawa ne daga Allah subhanahu wa ta'ala da jin kai zuwa ga bayinsa da kyautatawa wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake yi wa bayinsa kuma waga aya ita ce abinda ayar to take shafi hukunci na abinda yake ya zo na aya daga farko wa in tubdu ma fi anfusikum aw yuhasibukum bihi Allah to waga aya tace ce ayar to take shafi wannan hukunci domin aya na muka wuce aya ne ke tabbatarwa cewa annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da sahabbai mu'minai duka sun yarda da abin da Allah ya faɗa sun yi imani da abin da Allah ya faɗa to aya nan ta zo take share wancan hukuncin da sahabbai suke cewa wannan dokan ba za mu iya ba annabi ya ce a'a kada ku faɗi haka idan kun yi haka za ku zamo kamar wanda suka wuce gabaninku wanda suka ce sami'ina wa asaina mun ji amma ba ma bi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo ga aya ta wata goge wancan hukunci kan idan kun bayyana abin da ke cikin zukatan kun ɓoye Allah subhanahu wa ta'ala zai muku hisabi a kai kaga Allah subhanahu wa ta'ala sai ya koge wannan cewa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah bai kallafawa rai sai abin da zai iya na haka abin da mutum ke shawara a zuciyarsa ba wanda ya isa ya kubuta daga barin wannan kamar da ya zo daga halshi na annabi yusuf alaihi salam a cikin suratu yusuf وما أبرئ نفسي إن النفس illa ma rahima rabbi ce lalle ne. ba zan kubutar da kaina ce ni na kwarai ba ne domin rai da kuke ganin nan ko zuciya mai yawa horo ne da aikata mummuna shi wanda Allah subhanahu wa ta'ala yi wa jin kai da koya kai ka samu lokaci wani tunani zai zo ma wanda yake na mummuna ka ji ma kaman ka tashi ka je ka aiwatar sai in ka tuna da Allah subhanahu wataala ka kiyi saboda tsoron Allah subhanahu wataala da ka abinda baka iyawa Allah bai tilasta ma abinda ba za mu iya ba Allah subhanahu wataala ba zai kallafa muna ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai tilasta wa rai aikata abu shi dai abinda wannan ran zai iya laha ma kasabat ko rai zai samu ladan abinda ya aikata min khairin na alkhairi in kai alkhairi laha ma kasabat mutum zai samu ladan alkhairi wanda ya gabatar a cikin rayuwarsa wa alaiha maktasabat haka ne mummunan sakamako zai koma ga wanda ya aikata mummuna ne wa alaiha maktasabat ay min sharrin yanzu wani Abinda mutum ya aikata na shari mummunan sakamako zai koma a kansa wannan bisa ga abin da ya danganci ayyuka kenan wanda yake tafi a ainihin kashiya na taklif Abinda Allah ya kallafa wa mutum in ya aikata mai kyau zai samu ladansa in ya aikata mummuna kuma zai ga sakamako wanda ya dace da irin aiki da shi wannan mutumi ya yi a cikin rayuwarsa gaba ɗaya bayan Allah ya kawo wannan zancen sai Allah subhanahu wa ta'ala ya zance yana nuna wa bayansa kan su roƙe shi shi Allah ya nuna wa bayansa a roƙe shi kuma ya au alkawari cewa in sun roƙa zai karɓa musu addu'ansu gaba ɗaya kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana na ce rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana rabbana ya kai ubangijinmu la tu'akhizna kada ka kama muka ja kunninmu in nasina idan mun manta sai muka bar wani farilla ba mu yi ba ko muka bar wani abin da yake umarninka ba mu aikata ba amma dan mantuwa ne ya Allah kada ka kama mu au akhtana ko kuwa abinda mun aikata na haramun ne amma mun aikata shi ne kan kuskure ko kan jahilci mun jahilci daga barin sanin menene daidai daga shari'a ya Allah subhanahu wa ta'ala muna kada ka kama kan wannan wannan addu'a ne wanda yana da muhimmanci ga kowane bawa domin babu wanda baya mantuwa babu wanda baya kuskure to Allah subhanahu wa ta'ala sai bude mana wannan kofa mu yawaita yin wannan addu'a rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana ubangijin mu kada ka kama mu kada ka ja kunnin mu kada ka azabtar da mu idan mun manta ba mu aikata farilla ba ko mun kuskure muka aikata wani mummuna daga cikin abin da aka haramta muna ya Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙonka kada ka kama mu akan wannan hadisi ya gabata kamar yadda muka ji shi farkon karatunmu daga Abu Huraira Allah ya ƙara yadda a gare shi yace yayin da mutum yace rabbana la tu'akhizna in nasina akhtana qala Allahu na'am sai Allah ya ce eh, na ji o qad fa'altu na ainihin aiwatar muku da abin da kuke so qala na'am Allah ya ce naji haka da cikin hadisi na Abdullahi dan Mas'ud shi ya ce qala Allah qad fa'altu Allah subhanahu wa ta'ala ce na aiwatar yanda kuka bukacin nan na muku haka rabbana la tu'akhizna in nasina akhtana daga mutun yayi abu kan mantuwa ko kan kuskure Allah baya kamun sa in ga mantuwa kai Allah ya sani wannan iya gangancin ya ce ce mantuwa ne Allah ya sani Allah baya boye mai abu in kai duk yanda abu yake in kai Allah subhanahu ya fi kama sanin abin da za ka aikata tun kafin ma kai tunanin aikata wannan abin gaba daya da haka wanda ya aikata abu kan kuskure Allah baya kama sa kamar yadda cikin hadisi a sallallahu alaihi wasallam cewa inna Allah ja wazali an ummati ya khata wani nisiyan wa alaihi Allah ya yi mini rangwame kan lamarin al'umma na farko kuskure da mantuwa da abin da aka tilasta mutum ya yi baya su a cikin baka yi mun kashe ka sai aka tilasta mutum ya aikata Allah ya yafe wa al'umma na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana ubangijin mu kada ka kama mu idan mun yi wani abu akan kuskure ko kuwa mun yi shi akan mantuwa ya Allah kada ka kama mu rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu wa alal ladina min qablina ya Allah kada ka dibiya muna abu wanda yake mai nauyi aiki mai wuyan yi kamar yadda ka damkawa ko ka daura akan wayanda suka wuce gabanin mu na shari'a to ya Allah kada ka dibiya mana wani abin da yake zai fi karfin mu ta yadda zaka sa muna wani ainihin aglal wani kulli wanda ba mu iyawa ko wani nauyi wanda ba mu iya ɗauka to shari'a da ka ba annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka sa ya zama muna a shari'a mai sauki ta inda duk wani abu da zaka dauka muna za ka damka muna a kai ya zama abu ne wanda yake mun iya ba zai fi ƙarfinmu ba ka sa addini ya zama addini wanda yake mai sauki kuma irin haka aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam kamar shi kansa yace bu istu bil hanafiya as-samha Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko da addini da ke hanafiya addini wanda yake yana karkata daga barin bautan komai zuwa ga bautan Allah kuma as-samha mai saukin yi na haka Allah bai dibiya mana abin da ya fi mu ba rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina ubangijin kada ka ibiya mana wani abu wanda yake mai nauyi wanda zai fi karfinmu kamar yadda ka ɗibiya a kan suka wuce gabanin zuwanmu kuma wannan har a cikin hadisi na abdullahi dan abbas ya allah subhanahu wa ta'ala ce qad fa'altu ya ce na yi cikin hadisin abu hurairah ya ce qala na'am allah ya ce eh na ji rabbana wala tahmil alaina isran kama hamalta wala alladhina min qablina qala allah na'am sai Allah ce ina jiban dibiya muku abinda zai fi karfin ku rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi ubangijin kada ka biya muna abinda ba ma iya ɗauka. na daga cikin musibu da jarabta wanda zai fi ƙarfinmu ya Allah ka samu gani ina akwai wani bala'i wani musiba wani jarabta ya zo wa mutum wallahi shi dai hallaka bai da yadda zai yi to iri-irin wannan kaga na farko wala tahmil alaina isran na damka mana wani doka da fi karfin na amma wala to hamilna ma la taqata lana bai shi abin da danganci musibu da jarabta da ake jarabtar mutum wanda ba ma iyawa to ya Allah kada ka ɗibiya muna irin wannan kada ka sa irin wannan ya faru a cikin rayuwar mu mu ga jarabta wanda zai fi karfinmu wanda zai sa mu zama kahorai wanda zai sa mu bar addini mu bi wani hanya daban ba hanyar Allah ba ya Allah subhanahu wa ta'ala muna ka kada ka yi muna wani abu makamancin wannan kada ka jarabce mu da musiba wanda zai fi ƙarfinmu wanda ba ma iyawa wa'afu anna ya Allah ka yafi muna mu masu laifi ne Allah ka yafe muna wa'fu anna ya Allah ka yafe muna ai fi ma bainana wa bainak duk wani abin da muka yi tsakanin mu da kai na kurakurai ya Allah subhanahu wa ta'ala muna rukanka wa'fu anna ka yafe muna domin mu ne da raunin mu da ainihin mugun kanmu Allah muna rukanka wa'fu anna na haka Allah ka yafe muna waghfir lana kuma ka gafarta muna ka gafarta muna fi ma bainana wa baina ibadak wa baina ibadik kan abin da ke tsakanin mu da bayinka na haka Allah kada ka sa kurakuran mu bayan ka masu gani laifukan mu Allah ka boye muna abinda muke ba daidai ba Allah ka suturta muna ka urfa muna asiri kuma ga gafarta muna a bambancin wa'afu anna wa lana kenan kamar Imam Ibn kasir ya bayyana ya ce wa'afu anna bi ma'ana ka yafe muna tsakanin mu da kai sannan ka gafarta muna abin da yake mun yi tsakanin mu da bayi kada kuma ka sa bayinka su rinka ganin awa ba da muke yi wanda ba daidai ba Allah ka rufa muna asiri warhamna kuma Allah subhanahu wataala ka muna jin kai wannan jin kai kuma ne bisa ga abin da zai zo a gaba kada ka sa mu je mu auka cikin abin da yake zunubi ko sabo kada ka samu je mu fada cikin aiki na asha aiki na Allah wadaran ya Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙonka kada ka sa mu je mu fada a cikin zunubai don haka aka samu maluma suna cewa innal mudniba muhtajun ila talatati ashiya wani lele mutum wanda yake mai zunubi yana bukatan wasu ababa guda uku duk wani mai zunubi wayannan ababa guda uku yana bukatan su Mene da shi shine an yafi wallahu an hufi ma huwa bai baina ya zamo Allah ya yafe mai tsakanin shi da Allah Allah ya yafe mawa an yasturahu an ibadihi fala yafdahu bihi bainahum Allah ya suturta mai ainihin asirinsa tsakanin shi da bayi kada Allah ya tozartar da shi ya tona mai asiri wannan mutum na bukata wa an ya asimahu fala yukihu fi nadhirihi kuma mutum na bukatan Allah ya kare shi laifin da yayi yau kada gobe kuma ya je ya auka a cikin wannan laifin gaba daya yayin da mutum ya karanta wannan kamar cikin hadisi na Abu Huraira qala Allah na'am Allah ce naji kamar da kuka roƙa a cikin hadisi na Abdullahi dan Abbas ya ce qala Allah qad fa'altu Allah ce nayi muku abin kuka roƙa cewa da Allah ya anta maulana kai ne majibincin lamarinmu kai ne masoyinmu kai ne mataimakinmu ta haka a gare ka muke dogaro an anta maulana ai ta waliyuna wa nasiruna kai ne majibincinmu kai ne mataimakinmu wa alaika tawakkalna kuma a gare ka muke dogaro wa antal musta'an kai ne mai bada agaje wa alaika tukulan kuma dogaro a wurin wurinka yake wala haula wala quwwata illa bik babu mafaka babu karfi she a gare ka ma'ana anta maulana kenan kai ne majibincin lamarin mu mun sallama koma mu zuwa gare ka ya Allah ka taimaka muna fansurna alal komil kafirin da Allah ka sa mu yi nasara akan kahurai kada ka sa kahurai su yi nasara akan mu duk lokacin da za mu fuskanci kahurai Allah ka sa nasara ta bangaren fansurna alal komil kafirin ya Allah ka taimaka muna akan kahurai cikin kai kawo mu cikin mu'amalan mu cikin zamantakewa cikin duk wani abin da muke yi ya Allah roƙonka muke yi ka sa mu yi nasara ka sa mu yi rinjayi ka taimaka muna mu rinjayi kahurai ta ko wani huska wannan addu'a ne da ke ana bukata kamar yadda muka ji tun farko mutum bai kamata ce ya zauna bai irin wannan addu'a ma domin alkhairai gaba ɗaya ko abinda mutum ke bukata duniya ne da lahira Allah subhanahu wa ta'ala ya tara muna a cikin waga aya don haka a kula a ta yawaita addu'a da wa'annan addu'o'i da suka zo ma'asur addu'o'i da suka zo daga ƙur’ani mai girma domin irin wa'annan addu'o'i su ne suka fi dacewa yasa Allah subhanahu wataala kansa ya ba mu wa'annan kyauta ne daga wurinsa mutum ya wayata karanta ayoyi na ƙarshen bakara nan tun daga amanar rasulu har zuwa ƙarshen sura nan fansuna alal qaumil kafirin ya Allah ka taimaka muna ka sa mu yi nasara ka sa mu yi rinjayi kan kahurai kuma da wannan muka kawo ƙarshen waga sura suratul bakara muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala mun fara karatun nan kusan shekara biyu za mun nan don na tunawa ainihin ramadan na shekara na dubu da arba'in bayan shi muka fara karatu kuma kai ramadan na shekara 1441 muka ajiye muka shigo ramadan muka kare kuma kuma fara kuma muna yau kuma muna magana ne yau ne ɗaya ga watan sha'aban Sauranmu wata ɗaya daidai za a kuma shiga cikin watan ramadan amma cikin sun allah da yardansa allah subhanahu wa ta'ala sa mun kawo ƙarshen tafsirina. na ainihin suratul bakara muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala yawan ayoyi da kalmomi da harufa da muka karanta a cikin waga sura mai albarka Allah ya sa da farko maluma wanda su koyar da mu tun ainihin huruful hija har muka fara muna iya mu karanta baki har muka zo muna mu fahimci ma'anan wasu kalmomin larabci har muka kai inda muke gama muna roƙon Allah subhanahu ta'ala dukkan su Allah subhanahu wa ta'ala ya sa lada ya kai a gare su sanan uwaye kakanni ainihin mutanen kware makwabta al'umma na musulmi maza da mata muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa gaba ɗaya mu tarayya a cikin abin muka karanta na alkur'ani da kuma da ke raye Allah ya sa abin muke karanta ya zama haske muna a cikin rayuwa kuma ya zama jagora mana a cikin rayuwa ya zama muna katanga wani zai kare mu daga barin duk wani shari da fitina na duniya Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙa ya kara tabbatar da dugadugan mu Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙa ya tada mu a cikin jerin jama'a wanda za su shiga cikin ceto na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rokan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa Qur'ani ya zama abin so a zukatan mu Allah ya sa Qur'ani ya zama abin da za a gaji a bayan mu da diya da jikoki Allah ya sa Qur'ani ya zama shine fi biyin abin da za mu sa gaba cikin rayuwar nan har zuwa lokacin da za mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala mu sani ba ko akwai tambaya a bayan karatu nan akwai tambaya akwai sauran lokaci mun yau ba da lokaci a yi tambaya ɗaya ko biyu insha Allah an tambaya mana da jawabi kuma ba da jawabi kai tsaye na'am na'am ba tambaya wa alaikum wa na'am tambaya kan lamari na wutiri ko shafa'i da wutiri shi ya dace mutum an yi sallar shi an kare mutum ya tashi cikin masallaci ko kuwa a'a mutum na iya yi cikin masallaci shi dai abin da yake ya fi dacewa shine da mutum zai koma gida ya yi wutiri ya fi yi shi masallaci ba wutiri kawai ba na filfilu yin su a gida ya fi yin su a masallaci na haka wutiri an fi son mutum ya yi shi a gida kuma gidan ma an fi son a yi shi karshen dare shi dai ga wanda bai iya tashi karshen dare sai ya yi shi farkon dare sannan ya kwanta shi da akwai hadisi da annabi sallallahu ya yi wa Abu Hurairah wasiya kan kada ya yi bacci shi dai ya yi wuturi da aka yin wuturi sannan a kwanta ba laifi ne ba amma yin shi a ƙarshen dare shi ne aula wa afdal shi ya fi cancanta shi ya fi falala amma in an yi shi masallaci ma an yi wuturi in an koma gida aka yi sana'a kwanta an yi wuturin duka dai ya zama an dace an yi nafilin shi dai wanda ya fi dacewa ne a yi shi ƙarshen dare wallahu ta'ala a'lam na'am na ba wani abu mun tsaya ana abin da muka faɗi wanda yake ya dace muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan shi kuskure ko tuntumi halshe muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya muna afuwa ya gafarta muna subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh